falalar karanta ayoyi goma na wannan sura sai dai mafi ruwayoyin duka wato suna da 'yan maganganu a wajen malaman hadisi wato ba su ba su inganta sosai ba to ala'ayyar halin da insha Allah za mu fara karantawa mu ga abubuwan da ke cikin wannan sura insha Allah ta'ala Allah shi muna muwafaka to bismillah al-rahman أعوذ بالله من الشيطان

subhanahu wataala ya fara ya ce kad abul al mu'minun hakikan mu'minai sun rabbanta wato sun samu malaman tafsirin da yawa suna tabbatar suwa cewa wannan sura ta mu'minun tana da alaka ta kudda kudda sura ta gabace ta wato suratul nur ta hajj a cikin karshen suratul hajj kusan aya karshe Allah subhanahu wataala ya ce يا أيها الذين آمنوا اتقوا واسجدوا وعبدوا ربكم يتي وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وأتون يعقوا أنكم في إيمان abin nan ku yawaita sallah ku yawaita ruku'i da sujuda shine ku yi sallah sannan ku bauta ma ubangijin ku waf'alul khair ku aikata ayyukan alkhairi ko wadanne iri ba sai sallah kadai ba in kun kai nan za ku babban wato za ku to kamar mu mumin na dokan a bayyana musu wannan rabon babba sai Allah ya biyo da wannan sura wato ta biyo bayan wadda ta wadda ta kai Allah ya ce haƙiƙa mu'minin sun rabbanta kaga ubangiji ya zo da adab na haƙiƙa cewa at wato haƙiƙa kaga wannan harfi idan ya shiga da fi'ili mali abin da yake nuna wa tabbatar da abin na wato tabbata abin takidi ne don haka na aka ce kad afla wato haƙiƙa mu'minai sun rabanta kamar har rabanta an rabe na an riga an raba an sun samu wato ma'ana kenan hasala lahum wato babban rabon da an kai musu alƙawari ya riga ya same shi in dai suna kan abin da an kai an ka shata musu to wannan babban rabo zai same shi to daga cikin wannan babban rabon sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fara bayani ya bayyana wane ne cikin abin da ke sa sa babban rabo akwai wanda ya zama babba akwai muhimmi sai Allah ya fara shi yace allazinahum fi salati makashihun nan da suka sa babban rabo su ne waɗanda yake a fi salati kam ga sallar su kashihun suna kankantar da kai wato wannan shine na farko idan kana son ka samu babban rabon da Allah ya tsalla allakum tuflihun to ka zama mai kankanta da kai a cikin sallah ka zama mai khushu'i a cikin sallah khushu malamai suna da bayanai game da shi a wajen ma'ana da yawa ko waɗannan malamai za a ga sun ka sun ka fassara shi amma duka kuma ma'anar za a ga tana komawa ga natija guda wato duka kusan ma'ana guda ko suna cewa abin da shu a cikin sallah kada mutum ya shagala da kowane irin aiki sai aikin sallah duk abin da ba aikin sallah ba kada ka shagala da shi ba maganar waya ba maganar susa jiki ba maganar tunani ba maganar wani abu duka wato ya zan ka kakkafi abin nan zuciyarka gaba ɗai sai abin da shari sallah karatu a cikinsa ka yi abin nan aiki ka yi askar na sallah duka abin da ya shari in ka yi su daidai da an fi ka yi sallah kana mai kusho su suna cewa kuma abinda aka shu shi ne tsoro ka yi tsaye wato a cikin sallah kana mai tsoron girman wanda ya tallafa maka wani abin nan ya wajen sama wannan sallah kaga idan kana jin tsoron Allah lokacin da ake yin sallah to abubuwa da yawa za su fita daga cikin tunaninka ba za ka tunanin duniya ba ba za ka yi tunanin wani abu wanda ba wanda ba sallah ba imam annawawi eh, ابن كثير أسكن تفسير إنساء يتعبين لها خشوع شيمع الصفور والوقار والتواضع وفهذا كما لسكون لسكون بوقار بتواضع دقة المؤمنين يذكر سنة لتصمع على أيدي بلا وفهذا ذكين كيانا زوج يرقى تامة سنة لين كيانا إذا ما عبين لفقه استنتاتي سنة ka tuna kana gaban Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya je wajen sallah yana gaban ubangiji kuma yana gana da ubangiji Allah shi ata misali madaukaki kai misali da a ce yanzu kana da wani bukata a wajen wani babban mutum shugaban kasa ne ko gwamnati ko wane ne ya ce a gare ka ka zo a gaban sa kai za ka yi bayani Kina tunanin ba wani abin za ka tunani in ba saurari abin da faɗa maka ba to haka ya kamata lokacin da ake sallah ka tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala kana a gabansa don haka wani tunani duka na duniya ya fita cikin zuciyarka wani eh, abin nan batun zuci ko wani abu duka sun kuru don haka ya tabbata a hadisi sahih wanda imam ahmad radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala ya ruwaito a cikin sa manzo Allah na cewa laysa lil abdi min salatihi illa ma akala minhu bawa ba shi da wani abu na lada daga sallarsa sai abinda da ya san ya aikata shi da hankalinsa wato ma'ana yana natse da tunaninsa yana nan don haka hadisi ya ci gaba ya ce wa annal musalla qad yusalla salat da yawa mai sallah zai yi sallah fala yuktabu lahu minha illa su sa'a, ba a rubuta mishi ladi sallar na illa su sudusinta wato ɗaya bisa shidda wanda ba shi na sallah riwaya ta cigaba ta ce au ashara ko dai bisa goma kaga ashe nan la ta sallah tana da fasanta akwai 100% sannan akwai kasa da shi to wani zai zo a cikin dari duka ya samu maki shidda wani zai samu maki goma wani zai samu maki arba'in hamsin sittin saba'in tamanin kitsin wani dari wani abin nan na yanki na hukunci na za ka na a ashe kamata ya yi idan za ka je wajen sallah to ka kai da niyya kana son ka samu lada wajen Allah an da fasa ba ba ba ga nan ba mai kasa ba na kasa kamar mai jarabawa wanda fa abu wanda zai a jarabawa a ce akwai wannan suna da 10 mark ko maki da yi da ta ba komai ne ko 20 ta samu sai ne akwai mai wannan tunanin ko goma ta samu sai ne ba mai wannan tunanin ka yi akalla je cikin ɗari din nan ko ka yi ƙasa fara ya fi saba'in ko tamanin in sun samu na ka sun fita cikin da tara yi so don gudan a yanzu ba to kamata ya ka sallah yanzu kana da tunanin cewa za kana son ka samu maki cikin da tara don bai za ka samu maki ɗari da ce kuma da an ka sai wani abu na tunanin duniya ya ya ɗan shafe ka imam abu hanifa rahimahullahu ta'ala ya kawo wata kissa gajera a wajen kushu a wajen sallah ya ce jiya da mutum ya kokari na kai gaya ga kushu to ya dan samu lokaci dan tunani ya ya ja shi ya bada misali ya ce wani mutum ya zo inda wani daga cikin salaf ya ce mishi yana da yawan mantuwa da yawa an ba ni ajiyar kuɗi na aji mai su zai zo ya amsa amma na fara sanin inda na aji kuma idan ya zo nice miki ban san da na aje waje kamar na yi gare shi ina son kai mini addu'a ko ka ban wani abu zan karanta wa in gane ne kake kuɗi yace bai da bai da wuya je kai wa Allah je ya Allah lokacin sallah sun ta shiga masallaci ke to ina son ka kai raka'a biyu yanzu na nafila kada kai da komai a cikin sa kai niyyar cewa ka kake ta ka daga duk abin da cikin duniya yake to ya kaka ta zuciyarka ya fara abin ne sallah ya raka a ɗaya lafiya ya raka a biyu ya zo na tafiya lafiyar da na ajiye kuɗi to shi ke nan ta ka je ka ɗauka haka duk wanda an kai ɗan wannan abu sai ya saki mu to amma dai kai kokarin kai gaya cewa in za ka yi sallah idan kana son ka samu cikakken maki gare ka shi wannan hadisi idan mun karanta yanzu tarare a nuna cewa wasu za su yi sallah amma ba a samun maki shida wani sa maki goma da haka sai duk abin da zai sanya ta tunani su kautar da shi Huzaifa sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu ta'ala an a cikin wasiyoyinsa yana wasiya ga mutane yana cewa iyyakum wa khushu'un nifaq ina muku kayya ina muku shedi daga khushu'in munafikai kada ya zan khushu'in ku ya zama khushu'in munafikai aka tambayi su cewa menene khushu'in munafikai yace kaga jikin mutum yana sallah sai mutum na sallah za ka ga jikinsa yana sallah zai yi rukuki lafiya lau zai yi sujuda lafiya lau duka ko da sakin istiraha duk yayi azkar duk yana yi da su duka amma abu zai fa yace wal qalbu laysa bi khashin zuciyarsa babu khushu'i a cikin kila ya yi don a gani ko ya yi yana cikin mutane ne idan shi ne ba zai yi sallah akan mai kyawu ba shekara kaga kusho abu ne mai haɗari ƙwarai saboda shi ne ma'aunin da Allah zai sa sallaka ta zanta hana ka daga alfasha inna salata tanha an alfasha wal munkar to sai idan akwai kusho idan ba kusho ba za ta hana maka kowane aiki ba na abin da na samu malamai da yawa sun yi bayani game da asbab wato sabubban da ke sa a samu kusuri a cikin sallah idan wasu wasu yana satuwarka a cikin sallah akai akai ba ka samun kushuri sosai a cikin sallah akwai abubuwan da ya kamata ka hari a lokacin da ake yin sallah malamai suka ce cikin su akwai al-isti'aza billahi min shaytanir rajim a lokacin da kai abin nan kabbara za ka yi du'a wal istighfar فيظهر كراتو فيعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما سر sannan ka fara karatu sallah wannan magani ne na farko wanda zai sa ka samu kushu'i a cikin a cikin sallah shaidan zai yi nisa da gare ka sannan akwai tadabburul qur'ani fi salat idan ka take yin karatu ko liman ke yin karatu abin da ke karantawa na ayoyi karanta ta gurin shi ba kawai kana tunanin ya maza ya ƙare wani jiran ka ba kamar sallar yan kasuwa sai haka mutum yana sallah amma ya yi sai mai yaɗin nan mai ɗan ka ɗan da kanta yawwa su ba irin wannan saboda ba ta tabbar Ina abin da ke karantawa na alƙur'ani kana ta tabbarin ayoyin kana sauraren su kana jin suna kama jikinka to za ka samu kushu'i a cikin sallah kuma shaidan zai nisanta da gare ka insha Allah ta'ala sannan kuma akwai anwa'u zikr zikirorin da manzon Allah ya yi a cikin sallah da zan kana kokarin tsabbata su tun daga du'a'ul istifta a wajen rukudi kai abin da yake karantawa a cikin sujuda duk abin da ka san manzon Allah na yi to kai kokarin tsabbatawa za ka samu sallah mai khushu insha Allah ta'ala sannan lokacin da kai tsaye a gaban ta sallah ka kudurta cewa kana gaban Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah yana ganin ka shine ma'anar ihsan kenan an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak to ka san Allah yana ganin ka idan kuma yana ganin ka ya kamata a kenan ka zan dukkan ayyukan ka sun zan kisa ga an tsoma abin da aka aka tsara sannan akwai mai sallah ya yi kokari ganin sa na idanu wato ya yi inda yake sujuda kada ya zaina waje waje wai ganin nan ko ya wai ganin. kada ya wannan wannan babban magani ne wanda ke sa kushu idan kana cikin sallah ko idanu ka su bibi inda ake yin sujuda wannan yana sanya kushu insha Allah ta'ala sannan kada mutum ya shiga a cikin sallah alhaji akwai sauran abin da ya bari wanda zai shiga da shi ya bari sai ya tsare kwan sannan ya je sallah kamar wanda ke jin yunwa idan an kawo abinci bai da kyau kace a ah, bari in yi sallah sannan in zo in ci alhaji kana da yunwa a ah, bari sai ka ci ko da za ka rasa raka a guda ko raka a biyu ko raka a uku ba da shi umar ah, abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu arda ana ka masa abinci an ta da sallah amma ya bari sai ya ci abincin nan zai rasa wani sashe na na sallah sannan ya yi sallah sannan ya biya don haka kada ka yi sallah a lokacin da ka shagala da abin da suke shagaltar da kai da wannan abin sannan ka je ka yi sallah sai idan abin ya zan kila bai karewa kamar na ne a kasuwa ba zan bai karewa to shi sai ka rufe kanci ka je ka yi sallah ka dawo amma dan abinci to bari ka ci abinci kana son ka shiga yauci bari ka shiga sannan ka fito ka je ka yi sallah to wannan yana sa a ku shuri a cikin zuciyar mutum insha Allah ta'ala kamar hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu da dawo da ke nuna mana cewa duk wani aiki a cikin sallah in ba na sallah ba ne to yana sababar da rashin khushu inda manzo Allah abu huraira ke cewa na naha rasulullah manzo Allah ya yi hali an yusalla rajula mutasashar mutum ya yi sallah yana rike da abin nan akwai kuibinsa domin wannan ya nuna kamar akwai rashin khushu so duk abin da ta rashin khushu da tsawahi ne to nan kada ka yi sallar subahi masu zane masu ɗauke hankalin ko hankalin wani hatta da masallaci ma a tsawata shi da abubuwan da ke ɗauke hankalin mutane a ga hana daga baya wannan duk abin ya zo a kawai masallaci da abin nan asma'ul lawal husna ko da wasu ayoyi ko da wasu addu'o'i duka wannan ba ba sunna ba sunna ta hana wannan domin yana shagaltar da wani ya karanta hatta da kasar mai zane kamata kada a sa masallaci a bar shi filan in fari ne fari ne in wani kala ne kala ne kai ma kuma in suka zan ba su da zane ba su da rubutun da zai karanta yawa za a gwani sai sallah a bayan su an rubuta sunan wani wani mutum ko wani dan kwallo wanda ke ba ka sai ka ce karanta ne to ya kamata yana da kyawu duk abin da zai ɗauke hankalin mu daga to shi a cikin sallah mu yi ƙoƙari mu nisance shi kuma Allah ya taimake mu mu babu mu gyara wannan shine bangare na farko wanda wannan aya ta faɗa daga cikin muminai sun za a sa babban rabo akwai masu yin sallah amma masu kusho nan gaba kaɗan za mu yi maganar sallah insha Allah ta'ala to sai na uku eh, na na biyu kenan ko Allah ya ce wallazi na hum fi eh, min wannan fi salatin khashi'un eh, wallazi na hum amil laqawi mu'ridun kuma waɗanda za a sa babban rabo daga cikin muminai daga cikinsu akwai waɗanda suke mu'riduna masu kawo da kansu ne amil laqawi daga wasa wargi allakau kalma ce mai faɗi wadda malamai sun taɓa kokarin bayani game da menene ne lagau wasu na cewa kullu fadil duk abin da ya kasanna ata ne duk abin da ba abin nan ba ne wato lagau ne an ko da ko akwai amfani a cikin sa kamar makidin da ke kidi ya samu amfani kidin nan lagau ne wanda ke ba da labari ya samu kuɗi kudin abin nan lagau ne mai yin drama a cikin talabijin don ya samu kuɗi kana ganin wani na wayar da kan mutane kana jefar da mutane shi ma wannan lagawu ne wasu malamai na cewa ala kalamu allazi la fa'idata fi duk magana wacce ta babu fa'ida a cikin ta to lagawu ne wato ba a samu wata fa'ida da za ta amfani mutum da al'amarin addinin sa ko na duniyarsa to lagawu ne to wani lokaci akan samu lagawu din akwai ɗan amfani a cikin sa kuma to duk da amfanin nan sai hana shi daga zama lahau za ku su malamai ke cewa a wajen bayanin lagau kullu amali la tunalu alaihi thawaban min Allah fa huwa lagau dukkan aikin da ba a rubuta ma la da in ka yi shi to shine lagau wannan an baka yanzu aiki sai ka jifa a gani duk abin da za ka furta ko za ka aikata za a rubuta min lada eh to ba lagau bane aikata zan samu lada a lagawo ne kamar wannan ne lagawo to mu'min ne waɗanda aka babban rabo Allah ya ce suna kauda kansu daga lagawo to duk abin da babu fa'ida a cikin su ta shi kamar yadda Hausawa ke cewa duk abin da babu fa'ida babu ma'ida ko ka bar shi ya ka san fa'ida ka samu lada ma'ida ha ka samu wani abu na duniya yawwa to yawa ga aikin da zaka yi babu babu lada Allah bai rubuta ma lada sannan ba ka samu wani amfani a cikin ni amfanin su ba lada ba lada to mu'minne suna kawo da kansu daga duk aikin da yake babu lada babu nakada kuma wannan lagawo Allah subhanahu wata'ala ya saka cikin aljanna da gare shi a cikin aljanna ba lagawo wato ma'ana babu ya sassan magana babu ya sassan aiki a cikin aljanna ثمود التي فتحها وتعايا لا يسمعون فيها لا ضوء ولا تأثير أتكلم على الجنة كان على الجنة باص الدنيا تسكر مدن سلم باص الدنيا ملع ونزل إلا قيلا سلاما سلاما هو كوي باها جنقومي تأمينتي أمينتي كوي هذا أمينتي بغلق وبين المؤمن لي ما سقوا ده تصد الزلا قوم مثل ما تكون عند أدب القرة الله سنيا ما أشكر sannan wannan shi na hum lizzakati fa'ilu kuma waɗanda suke wannan shine na uku kenan ko wannan zina kuma waɗannan hum su lizzakati fa'ilu wato suna bayar suwa daga zakka ai da'imuna suna dawuma bisa gaba da zakka anan wato az-zakatu ismu masdar ne asali ne kamar a ce zakiyyu wanda ya saka ta a ganin kansa mutum idan ya tsaka kasansa daga duk abin da yake nazari sai ake mai zakiyun kamar da Allah ya ce ma rayuwa kad ablaha man zakkaha hakika wanda ya tsaka zuciyarsa ta tsarkata to ablaha ya rabbanta kuma ya samu babban rabo Ku sai aka wannan suna aka yi amfani da shi daga zakka aka ce azzakatu da niyyar ma'ana guda biyu na farko da tsarkake wanda ke basu sannan na biyu ta tsarkake wannan zuciyar aka kiba daga cikin ka. Shi ne ma'anar zakka kamar da a wata aya Allah subhanahu wata'ala ya faɗa khudh min amwalihim sadaqatan tukassirukum biha wa tuzakkihim kaga ni kari wani abin nan sadaka daga cikin su, wato su bada da zakka wanda yake wato za ka tsarkake su gare ta kuma mu samu tsarki da suka yi suwa to daga naka samu azzaka to su waɗannan masu hidda zakka wadda an wajibi su bayar ko wadda ba wajibi ba su ba ta tsawoyi duk suna shiga a cikin wannan suna cikin bayi bayan Allah muminai waɗanda suke sun samu babban rabu sai na hudu wallazi na hum li furuji na muhafizun haka nan kuma waɗanda suke da da sun sa babban rabo mun faɗin mutum uku to ga na gudu wallazi da kuma waɗannan umsu li furujihim hafizun waɗanda suke masu tsarewa ne ga farjojinsu wato alhib ta al'amsa kane ita kame daga abu ka tsare da gare shi sannan na aka ce li furujihim ai alfarj suna da wanda ke ɗaukar na namiji ko na mace duka ana cewa farjin namiji ko farjin mace bai kaɗai ta ga mace ko ga namiji ba sai dai malaman tafsiri da yawa na ganin wannan anan ana nufin mazaje don Allah ta wallazi ta kulli furuji mace haka su su maza ke nan suke tsare furuji su galiba mata ba su suka abin nan abin nan sai furuji su ko ina ba don haka Allah ya ce nan masu tsarewa ga furujojinsu illa ala azwajihim sai akan matansu ala anan wasu malamai na ganin ma'anar min gare ta wato illa min azwajihim sai daga mata take shi wato sun tsare furujojinsu ba su kai su ko ina sai daga mata take mata na arme aw ma malaka ta aymanuhum ko kuma abinda daman su dan mallaka wato shine na kuyangi a lokacin da akwai kuyangi ba laifi wanda aka kuyanga ya sake ta kamar yadda yake sakin masu ta arme haka nan ba laifi ga wanda yake baya da kudin da zai yi sadaki ga iyayen alama. amma ya arme wanda aka kuyanga ko ba laifi shi ma ya sake ta ko da tana karkashin mulkin ubangiji to nan ba ku duka hukuncin su guda ne illa amma malakata aymanun ko abin da daman su yan mallaka wannan malamai na cewa shi muhallin jarri ne wato ma'anar ma'anarsa kenan adati ne ala azwajika zaka nan ma na zama zariya ko kuma suna ganin wato aw ma malakat aymanuhum sai abin da daman su yan mallaka sawa'an su ne a matsayin matansu ko kuma matan da maza wuri guda kun gane ku wato yana da matan arme sannan kuma yana da kuyangi ya haɗa duka ko kuma bai da matan arme amma kuyangi gari za ka samu hukuncin eh, eh, abin nan irin wannan to sai kuma ubangiji na cikin yake masa sai ya zo da harfi na ma ya ce au ma malakata imanu wanda yake zalibi da gairar rokala ake yawan wani da shi don me an kai wani da shi nan ga mata aka ce au ma malakata imanu wasu malaman tafsir na cewa saboda abubuwa guda biyu na farko mata suna da na kisa su akalin hankalin su da biyu ne wato ba su da kammalallen hankali don haka da an kai musu ibara irin ibara ta ta dagomi in wannan in sa a yi wannan ya tsiranta sannan kuma suka ce saboda na biyu yana halatta a sayar da su kaga idan a shari'ance akwai koyayi na shari'a ba ne ke ka sau kuma ba ne ke ka sayar zaka ta an kai musu ibara jama'a ta gairu mutlaq Allah ta'ala a'lam Allah ya ce fa innahum su waɗannan mutane da sun fita da farrojin su sai ga mata cikin su da kuyangin su sai sun ka tsaya nan to fa innahum ghayru malumin su ba waɗanda ake zargi bane wato ba a zargin mutum don haka wanda aka shawa yana da shawa ya tara mata kuma yana da halin tara su to dan ya tara ba a zargin su don Qur'ani ya ce nan fa innahum ghayru wani yakan yayu yana da mata hudu amma duk mata nan ba su isa su daga sai ya karo da aka biyar tare kenan in ba su isa ya karo su hudu to nan ghayru madumin in dai halal ne nashi ba a zargin sa wani kuma iya kasa guda wani biyu gurgudun ƙarfin shawarta gurgudun ku tsaya amma idan ya san ba ka iya biyan bukatar su to kada ka yi إلى التي وحي أن لا تعدلوا فواحدة نعم عادل يكرم حديثي فكان ما داف ما فكان كما دمات فإنهم غير ملومين التي فما يبتغى وراء ذلك أما دوان دي كيتر غاية ومن وراء أنم معنى غير غريزة أي غير الأزواج يكيتر ماتن يكيتر كينجي كلمة وراء عشان القرآن ta zo da huskoki da yawa wani lokaci za ta zo da ma'ana amma gaba wani lokaci ta zo da maganar baya wani lokaci ta zo duk maganar gaba daya kamar da Allah ke cewa min wara'ihim abin nan ba shi ba wallahu min wara'ihim muhit ta fi kewayewa ne gaba ɗaya da gaban da baya da ko'ina a wani lokaci za ta zo da maganar amma gaba kawai take amfani da shi kamar min wara'ihi jahannam ay amani amamihi jahannam a gabansa akwai jahannama idan idan ya mutu da dai ibarori da yawa idan ka karanta Qur'ani za a gansu to amma suna zuhin ma'anar ghair ghairul azwaj wanda ya ƙetare matarsa ko ku yanginsa shi amma an ka ta gawara a zalika fa ulaika waɗannan humul adun su ne wanda sun kauce iyaka ai alkamiluna fil udwan sun kai iyaka ga wuce wanda ya ƙetare matarsa ta arme ya ƙetare kuyanginsa ya je ga wasu mata to ya wuce iyaka nan kada wanda bai da arme ko su zuru shi na yi ta to ai cewa an kai wanda ya ƙetare mata ko kuyangi to ai ban da mata ban da kuyangar haka ba komai a kai ma kana in kana son ka shiga ciki ka yi arme don haka da tuzuru da samurai da gwamro da mai arme da wanda ya saki da wanda bai mutu hukunci su guda wanda ya wuce matansa na arme ya wuce kuyanginsa ya sadu da wadda ba matarsa ba kuyangansa ba yana cikin adu wanda sun kauce yaro kuma wannan aya tana cikin ayar da malamai ke fuskiya da ita da haramcin nikahul mutumati arzan mutumati irin na na yan shi'a domin Allah cewa yana fama jibta ga wara a zai illa ma malakat ɗin nan Allah ji zaɓi da furushihim yadda haka zuwa illa ala abuwajihim aw ma malakat aymanu daga mace ta arme sai ku yanga matan mutu'a ba mata arme ba ce ba ku yanga ba ce ko tana cikin shi tan kurare shi kawai karo ce Jami'a idan idan ce ba karo ba ce to bayyana min menene karuwanci menene karuwanci kenan idan dai zaka dauki eh, abin nan surkin burodi ko abin nan kwalin omo ko kwalin shi ka ba mace ka ce in mu zo mu yi mutu a kai minti guda ko minti guda tafiyar ka to karo ya haɗe masa ba duk guda bane duk guda ba bambanci don haka wannan aya hujja ce cewa arnan mutuwa wuce iyaka ne daga abin da Allah shi kama da ta wa ra'a zalika fa ulaika humul adu kuma wannan ita ma ayar hujja ce ga samari wanda ba su da harin masu fidda abin nan mai ta hannun su ko ta ko ta wata hanya duka wannan yana cikin wuce iyaka in kana da shawa ka yi arme in baka da shawa kama azumi shikenan kullum ka kama azumi انت صاحب هذا الوزيع زمان الدكعة جيدة فإن فإنه له وزاع الدكعة نيك الخمرة فإنان والذين هم على صلاتهم يحافظون To ga sifar so ta biyar, Allah ce wallazi na kuma su ne waɗannan la'amana ta ga amanoninsu. An karanta da birjan, akwai ƙara da karantawa da Ifrat, bil Ifrat. To nan la'amana ta ga amanoninsu da sun kayo. Wannan aya ta hamil al'umum tana haɗe dukkan ko kiran abin nan amana amana tsakaninka da Allah amana tsakaninka da bayan uwanka abin nan bayan Allah uwanka akwai amanar da muka riƙa da Allah subhanahu wa kamar yadda a cikin ayoyi da yawa waɗanda sun bayyana kamar inda Allah ke cewa inna aramil amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilna وأشفقته وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا يوما وتحكيته من جدت أمانة بسا كسما لك أسا إدوار تجيب جرمان سما لك عليك أنت تجيب جرمان أسا لك عليك أنت تجيب عليك إدوار ألا جدت مسا أمان يسيرا فذاك أوقع ذاك أوقع نسكة شيء فعبين فضل sha wannan sai muna yau wa ashfaqana kuma sun kaji tsoro sun kaji tsoro ɗaukarta amma wa ya ɗauka ta hamala alfisar sai mutum ya yi azo ina zan ɗauka ne Allah ke lahu kana zayu mai da kare girman sama amanar Allah suka ce ba su to amanar na ta ubangiji mai ce ce ita ita ce tauhidi al'imani billah kaɗaitawar Allah sannan da biyar dokoki su ɗan shafi wannan su ne aka fara azama sama da ƙasa ya yi musu nauyi kuma suka ji tsoron ɗauka amma mutum ya ce azami sun sai mutum ya ce azamin ɗauka mun tsare wannan amana mun tsare to sannan amana tsakanin mu da ƴan uwanmu ɗaiɗaikun mu wa mu mun tsare wannan amana kai amana tsakaninka da ka. ko amana tsakaninka da mai gidanka ko tsakaninka da iyalinka ko tsakaninka da abokin karatu ko tsakaninka da wa to in kai tsoto na amana wajibi ne ka kare wannan amana kuma wajibi ne ka rufe ta a rufe sirrin kar ka faɗi ta to Allah ke cewa inna Allah ya amurukum an amana ta ila ahliha Allah yana horon ku ku ba da amanonin da kun ka ɗauka ga masu ita kada ku yi wasa da ita حديثين وثيرنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بينا من السوا ذلك كان على من القيامة بناء القيامة في القصة أفوي وأسال أمانة ثم يكتب حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بين السوا إذا جيت إذا جيت الأمانة فانتظروا الساعة إذا أقولت أن تدع أمانة أتتوبر تدع أمانة تكجريسها sa'an ne sa'an alkiyama tana kusa sai suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene gurka da amana sai manzo Allah ba su amsa ya yace idza usnida al-amru ila ghairi ahli idan aka jingina wani al'amari ba ga wanda ya cincince shi ba ba ga wanda ya cincince shi ba fanta zai sa'ata ku jira alkiyama tana nan kusa don haka wannan hadisi yana gwada mana abubuwa guda biyu na farko tsare amana wajibi ne mu tsare sannan mu sanya ta ga hannun kuɗin za ku tsare na biyu shi ne na ɗaya na biyu mu jingina amanan mu ga hannu in za ku tsare kada ka bada amana da kake wanda ka san ba zai tsare don haka kamar iyalin da muke a cikin yanzu duk yayi ne da al'umma ke zaɓe shugabanni da kansu ba dattijai masu hankali malamai da taruwa su zaɓe su a an ba abin buɗe kowa ya jefa ƙuri'a ya zaɓa to wanda an musulmi na ƙwarai na kirki ka tuna fa ƙuri'an nan in ka jefa ta amana ce taka ka jefa ga wani zai ya tsare maka mutunci to idan kai yarda wani ya baka naira dubu ko dubu biyu ko sai ka haifa sai ma rago ko za ka arme ya male ne ka kalli ƙuri'a ka jefa mishi wannan kayan tsare amana ka tsare taka ka tsare al'umma to sannan kai wanda an ka zaɓa an ka ba haƙƙoƙin al'umma ciki hake ci ciki hake sha ka yi kyauta a ciki ka yi almubazzaranci a ciki da abin da ya kai abin da bai abin da wannan ka tsaye amana za kamata yayi da masu mulki da talakawa da malamai da yan kasuwa da kowa ya tunanin wannan amana kuma ya kokarin tsare ta ga kansa ya tsare ta ga al'umma idan muka yi wannan za a ga al'umma ta samu sauki daga cikin wahalolin da muke da akwai hadisi wanda manzo Allah fa alamun dukkan munafikai guda uku cikinsu akwai amana ku idan ya yi labari a cikin labarin sai ya karya da duk ya zauna a wajen hira sai ya sheka karya to wannan alamun munafuci akwai wa'i za ta mina khana idan aka ba shi amana sai yaudara wani sai ce to mu biya ne da muka ci wanda wannan ma yaudara ta zan kawa yau ake ba mutum mukami inda zai yi sada za a ga tururu ake zuwa wurin mai zango kawa ne ya samu wurin kwarai ai ana yi da shi ya samu eh, ya samu harka harka ta suka wuta ai ba harka bace harka cin haram harka ce yau da aka ɗauke daga ma'aikata a kai shi wani wuri ta ce ba a yi da wani an ɗauke shi da inda ake samun kuɗi an kai shi wurin kashin wuta to a tashi ma lada to abubuwa na ga sunan saboda amana ta koma ba wanda ya damu da shi da shugabanni da talakawa yau mai goma idan ka bashi kana da gona kana kawai kake wani kula ma da tsoro shi kenan kai ka zan baitan sa akwai wani dan wani da ke noma wanda ke shi noma kullum sai zo ce an ba an yi ban ruwan naira dubu biyu dubu uku dubu uku kaza ina ce mishi wani baka da tsoron Allah kana kama amsa kuɗi da mutum ko wata alhalin da kai da wacce ai mutanen gari ba a tausan su wanda ke zuwa kurum gaban injin shi da kuɗi ta hito wai na ganin yawa wai ga sannan atm yawa wai duk wanda a birni da ya zo bakin injin ya tsaye kuɗi hitowa za su wasan gaban zani bai san sai ka san za ka ba to waɗannan abubuwa wato ne da kyawun mu yi cajin imanin mu game da amana a wannan lokaci amanar mu ta heke gaskiya gaskiya amanar mu ta heke Allah ba mu ikon gyara Allah ya kiro wanda suke da amanonin su suna tsarewa wa ahadihim kuma da alƙawallan su idan suka yi suna cikawa su mara'un suna kiyayewa alƙawali tsakaninka da Allah ko tsakaninka da mutum idan kai to kai kokari ka cika ka zo ka mutane ƙarya in an zaɓe ni zan gyara wannan hanya zan yi kaza to ka tabbata da ka gyara in ka san baka iya to ka faɗi to ban yi alƙawalin zan yi komi ba zan ba ni iyawa amma dai abinda a ƙarfi na zan yi kenan in an zaɓe ka ka huta an ba zaɓa ma ka huta shi ke daga an cire ma ƙaya <laughs> an cire ma ƙaya mana faɗin gaskiya ya ce domin idan ka faɗi gaskiya mutum ko ya zaɓe ka ya san bai zaɓe ka don ka yi abin da ba ka yi kenan ka huta to wannan shine daga cikin muminai da sun abin da masu babban rabu suna tsarewa ga amanoninsu kuma ga alƙawullarsu sannan wallazi na hum ala salawati in yuhafizun kuma waɗanda suka ga sallolin su suna tsaye wato tsare sallah an ka ce nan ba a ce suna yin sallah ba alhifz an ka ce ay hafizun ala salawat kamar ko ta aya Allah ce hafizu ala salawat wa salatil wusta وقوموا لله قانتين بإلا الله يا مغنى زي شيء وصار يصلى وصار يصلى بعد شيء كي يصلى domin tsare sallah ya kunshi abubuwa da yawa tun da ka tabbata tsarki ga yadda an ka ce sannan da abin da ya shafi sallah duka ya zan ka san shi ilmance kuma kana aikata shi cikin sallah to ka zan mai tsarin sallah mahiyan malaman tafsir suna fassara wannan aya ce wannan da Allah ke yi hasizun ai Allah auqatiha ko Allah waqtiha ma fasar sallah bisa ga lokacin wato idan aka ce farkon lokacin sallar azzuhur to ya zan kayan a wannan lokacin babu dalilin da zai sa ka yi zaman ka kai sallah ba a farkon lokaci Allah ta inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta sallah akan mu'mini ta zamo wani littafi ko wani wajibi wanda an kawo lokaci in lokacin da ya wuce shi kenan baka yaran ka wannan ita an masabar aksarin salafus salih da yawa daga cikin salaf suna ganin idan kai zaman ka tafiyan sallah ba kai ba har lokacin da ya wuce ba magana ranto gare ki sai dai kai istighfar amma ba magana ranto dan da gangan ka bari ta wuce amma wanda ya bari da uzuri kamar ya kwana ko ya suma ko sannan ya balaga ko mace jinin halar ta dauke a wannan lokaci to wannan za ka yi sallah kuma za ka yi ta a da'in ta za ka yi lokacin da ne za ka cewa Allahumma inni nawaitu sana'u na wannan a da'a ta kawai ضعف من يقاتلون مؤمنا ما أصغر وسلم سد عنك في أحيان أي رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنت مريض جوا أتكون قرآني الله أنا أنبتك أنا أنبت صلى الله عليه وسلم ولي الذين هم على صلاتهم يحاسسون ونوريك الذين هم على صلاتهم يحاسسون ونوريك ذائمون me ake nufi da wannan sai abdullahi ibn mas'udin radiyallahu ta'ala anhu yace wato ne yana nufin alama waƙi masu yin ta akan lokacin ta kada ka bari lokacin sallah ya wuce sai suka ce to almajiran mu abinda muka ɗauka cewa yau hasu masu yin ka ba su bari su ba su yi gobe wato suna yin A abin nan tariku salatuhum sai ya ce a ai tarku ha kufur barin ta kafirci na kashe wanda ya far sallah ta gangan babu wani uzuri masaba abdullahi ibn mas'ud da sauran sahabbai da wasu kusan mutum goma sha uku wannan kafirci shi ma kenan zai istighfar ya ko cikin musulunci kuma dora ashe barin sallah da gangan to hadari ne mai girma sai masabar wasu malamai da suna ganin wato da sai ka haici ba amma dai yayi haram kuma su ne wanda ke mai girma waɗannan masabobi da guda biyu akwai bayanin malamai da yawa akan su kuma da littattafan da an rubuta akan kan hakan kamar littafi da mu ayyam ko kuma tarihin salat littafi na mai kyau ayyam hiddan wanda kamata ku karanta ku da littafin hukumar tariku salatu na albani akwai na bulgar akwai littafai da yawa da ya magana game da hukumar tariku salatu wanda ya bar ta amdan babu da wani dalili sallah ya mace mu ya sa kada mu bar sallah da gangan to mu ci gaba Allah ulaika Allah ya ce waɗannan da mun ka ambato humul warisun sune masu gado wato waɗannan da mun ka ambato duka jinsin mutum ina ne muka ambata shidda muminai masu kan kufi guda shidda to kumul waris kun su ne masu gado to masu gado ne wasu malamai na cewa masu gado wannan suna da an ka ambace su da muminai wato ba mai wani suna na muminai ba haka amma yakin aya zai nuna mana abin za su gada ne gashi nan take Allah ya ce Allah shi ne ya rusul sunan firdausa su ne waɗanda za su gaji firdaus wato aljanna madaukakiya firdaus wani bangare ne cikin aljanna kamar a cikin gari a samu wani bangare wanda kowane kyawu da tsarin gidaje da tsafta da itatuwa da ruwa da duk abin da ake bukata to sai a sanya masa suna to a cikin aljanna akwai irin wannan wuri yanzu na a duniya wani bangare ko wani bangare ce ko ɗauka nan sokoto a cikin garin sokoto wanda ya ko wani bangare kyau ya dada ko yawa ya yarda na yarda yawa ya dada ta ko wani bangare kyau to in ka tace firdausin sokoto to Allah ya sanya maka sokoto gaba to Allah ya ce za ka ga firdausin ya waɗannan za ku zaɗi firdausi hadisai da yawa sun bayyana mana akwai riwaya wata abu hurairah wata ta'ala da ke cewa masake na yarisuna masakinahum wa masakin ihwanuhum za su gaji gidajensu da gidajen ɗan uwansu Allah ji na allazina u'iddat lahum law ata'ullah wanda ke amu su tattali da sun yi ɗa, wato kowane mutum da Allah ya halitta za a gina masa gida guda biyu gida guda aljanna gida guda wuta don haka idan yan adil suka shiga aljanna yan wuta suka shiga wuta kada za a samu ta kansu na gidaje a cikin aljanna ko ba haka ba mu masu su da ce abubakar da gidan jakob doki malam bello wannan gidan fakoro ne ga malam gidan to haka za a yi shi ne yare sunan firdaus za su gaji gidajen waɗanda suka shiga wuta daga gare su wannan shine gadon da za su yi Allah ya ce kun fiha khalidun kuma su masu dawama ne a ciki gadon aljanna ba a wannan aya da yazo ba ayoyi da yawa abin da ya magana cewa zai gadar da mu'minai aljanna kamar a maryam Allah ya faɗi wannan ko ibadina الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وأن تنجد أجل كي غني kamar an nuna masu tana بني watan gidanen aljanna ce waɗanda ke muna gadar da su daga bayanmu wanda sun ka zama a tsoron Allah a wani wuri Allah ya ce tilkum aljannatu ko uristumuha bima kuntum ta'malun waɗannan gidaje na aljanna mun gadashe mun gadashe su wato gare ku saboda abin da kun kai na aikin kwarai imamu muslim ya yi riwaya daga abu huraira radiyallahu ta'ala wa arda ko kuma abi musa Alashari. al-ashari yace yaji yawmal qiyamati nasu min al-muslimin ranar alkiyama za a zo da wasu mutane daga cikin musulmi zunubihim da jibal zunubansu sun yi girma kamar duwatsu suna ɗauke da su فيغفرها لا أقول سأل الله يا رسول نزل الظلم وقل يا أبن يا رسول ويدعها على اليهود والنصارى سأقوى سدل الظلم هذا بسر يهود هذا النصارى وأن سيظن سأل الله تتاي أسا سدل الظلم سنحي العالى أو باسد الظلم عذاب ونصو سيكون سيظن الله تتاي شيخ دعنا جميعا to sai a ce mai shiga aljanna gama da gidan wannan a wuce wannan haka Allah yake yi a cikin rahamarsa da falalarsa Allah ya ce kun biha khalidu su mu'minai masu dawwama ne a cikin aljanna idan sun shige su to na nasifa guda ce kamata mu sani anan duk waɗannan abubuwa da Allah ya tsaro har zuwa nan sannan yace mu'minan nan suna da aljannar firdaus to mu sani ba mu kyautar aljannan nan da aikin da muka yi ba aikin mu ya cancanci mu samu ba a a falala ce da karimci daga Allah subhanahu wa ta'ala akwai hadisi sahih daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa la yadkhulu ahad la la yadkhulu ahad minkum ala jannati bi amalihi haka yake wato ba wani ɗayan ku zai shiga aljanna da aikinsa sai sahabbai suka ce ya rasulullah wala anta ya rasulullah hakka ya manzo Allah kara sai manzo Allah ya ce hanyi illa an ya tagammada lillahu bi rahmati sai idan Allah ya lulluɓe ni da rahamarsa na ka duk aikin da muka yi na ubangiji mun cancanci a kan wannan aikin amma kuma su karimci da falala ta Allah domin muna da zunuban da zai kama mu da su muna da laifukan da zai kama mu da su ya zan zunuban na su ce wannan amma cikin ladin na falalar Allah sai ya rika zunubanmu sai mu shiga aljanna ta ka akwai hadisi tabbatacce a cikin bukhari cewa Allah subhanahu wa ta'ala na alƙiyama zai kusantar da wasu mutane a wurin hisabi kusanci wanda ya dace da shi sai a buɗe da tawon aikinka a gwada ma Allah ce ta gani jile yan ka ranar kaza bai yadda watan ramadan ta yi kaza ta yi kaza don na ana kirkige masu sai ka ce Allah na gani amma ina tuba ka ce eh ai na san a duniya ka yi su na rufe kafa wanda ya sani aka zo a nan yake to ko nan na rufe masu ba wanda zai sani da sai aljanna kaga wannan falala ce da rahama ba babu danmu wanda bai da zunubin da za a kama shi babu to Allah yana rufe zunubai a nan duniya kuma yana zuwa yana rufe a lahira Allah shi rufe zunuban mu duniya da lahira ya yafe muna kuma ya gafarta muna ya ba mu lafiya da zama lafiya da san mu da jikin mu da biya bukatun mu ya ba mu damana mai albarka ya taimaki shugaban shugabannin mu ya ba su ikon gane gaskiya kuma ya ba mu ya ba su ikon benta suna lokaci ya ko ko ko sauran minti kuka shi ke nan minti hudu ɗaya ba su wani abu sai mu tsaya ana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك